قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا تؤفكون ya kai wannan manzo ka ce wa waɗannan mushrikai shin akwai a cikin abubuwan tarayyar ku da kuke bauta ma ma bayan Allah akwai wanda yake kirkirar halitta ba tare da ya ga samfur a wurin wani ba sannan ya tayar da ita bayan mutuwarsa to ta yaya ake karkatar da ku ya ku mushrikai daga gaskiya zuwa ƙarya